amfanar da tsarin da yake with about 3.1 trillion in circulation kudin da yake kai kawo yanzu tsaba kudi a cikin mutane in ji daily trust ta jiya shi ne trillion 1.3.1 tsaba kudi da ke kai kawo trillion 3.1 amma suka ce abin da aka samar biliyan 200 in an ce maka trillion shine biliyan sau nawa to sau uku da ɗigo ɗaya amma abin da aka iya samarwa wannan daily trust ya tabbata ta jiya ga duk wanda zai duba ko yanzu a intanet za ka iya samu thereby making the new notes inaccessible to residents shi ke nuna samun adadin wannan kudin yana da wahala a cikin dejenin wannan labari na jiya na daily trust ta ce a cikin bayan na yi tsallake ta ce only four out of the 17 local governments have banks in yobe by gamna buni gamna buni mai abin nan eh, labari mai ba da jawabi a madadinsa ya ba da labari cewa kadai lokal gamin hudu ne out of 17 a yobe a cikin sha bakwai suke da bankunan da za su iya canja kuɗi sha uku kenan suna da kalubale He explained that only four out of the 17 local government areas in the state have banks. making it difficult for people in the remaining 13 local governments to access banking services ba za su iya samun bukata ba wannan ana maka bayanin local government kenan manya-manya banda ƙauyuka da lunguna wannan a daily trust ta jiya to abinda aka ambata dalilan canjin kuɗi gaskiya ne to amma ma'auna da wannan illar da daily trust jiya ta bamu labari wanne ne zai fi illa ko shakka babu asarar da mutane mutum ya yi wahala ya samu kudinsa na halas watakila shi kawo ya yi musamman talaka musamman wanda yake karkara ya yi noma ya yi yawon kasuwar ƙauye ya ɗan samu kudinsa dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu da hamsin dubu ɗari uku dubu ɗari biyar yana jin attajiri ne shi bai iya kaiwa ya canja wannan kudin ba ya kake tsammani zai waye gari yana da mata yana da 'ya'ya a wannan yanayi da muke rayuwa mun yarda da abin da aka faɗa waɗancan amma wanne ya fi adadin mutanen da za su yi asara shi ya fi illa ko kuma wancan abin da aka ambata guda hudu in mun duba za mu ga asarar da za ta biyo baya ta fi wancan abin guda hudu illa a wata ka'ida kuma dai ta fi a musulunci malamai suna magana akan hukuncin da shugaba zai ɗauka ya yanke hukunci akan wani al'amari suka kawo ka'ida suka ce tasarruful imam ala ra'iyyati manutun bil maslaha tasarrufin shugaba abinda zai yi na doka na hukunci akan mabiyansa manutun bil maslaha dole ya zamo an rataya shi da maslahar su mabiya ya zo a cikin hadisin ma'akal dan yasar Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa zan ba ku labari inni muhaddithukum hadithan sami'tuhu min rasulillah zan ba ku labari wanda nace daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min abdin istar'ahu Allah ra'iyatan babu wani bawa da Allah zai danka masa amanar jagorancin wasu bayi falam yahutha bi nasihatin bai taimake su ya kewaye su da nasiha ba illa lam yajid ra'ihatal janna ko ƙanshin aljanna a gobe kiyama ba zai ji ba masla in dai bai kewaye su da nasiha ma'ana duk abin da zai ya taimake su ya kudda su daga kangi da wahala ya ɗora su a tudun tsira in bai yi ba to wallahi shi da aljanna ko ƙanshin ta haihata haihata to idan muka duba sai mu kuma dawowa mu kalli mu al'ummar Najeriya a yanzu menene maslahar mu ta wannan canji duba da wasu kalubale da zan ambata na farko an ce mu yi cashless kamar yadda dan uwa zai bayani mu rika mu'amala da banki to dan Allah ina tambayar mu yan Najeriya ya network din mu yake da Allah wajen mu'amala Don mun yi itifaki cewa muna da matsalar network in zan yi transferin kuɗi sai na sha wahala watakila in daɗe ina jira kafin in samu biyan bukata kenan yanzu na je kasuwa sai in ce in yi transfer sai in yi tagumi in jira ta zo bata zo ba ta zo bata zo ba kuma na bar duk abin da nake har sai an jira kuma ya iya kin zuwa to ya za a yi ni kuma na tura ya zan yi watakila wanda ita taho daga wani gari kai a ƙauye da muke mu a nan arewa kasuwannin ƙauye ba su da adadi Allah kadai ya san adadin su wallahi in ba Allah ba wanda ya san adadin kasuwan da ke ci a kowace a kowane sati a ƙauyuka daban-daban lungu da sako na arewacin Najeriya ya za a yi su ciniki dan Allah babu kunci a ciki ba maslaha gare mu cikin wannan mu duba mu ga karancin bankuna kamar yadda aka faɗa a Yobe ba yau ce kadai ba gurabe da dama shin ba za a samu kunci ba mu duba mu ga yawan marasa aikin yi yanzu wannan ba zai kawo cikas game da zaman banza ya hana mutane katabus ba abuwa da yawa da zamu yi ambata saboda lokaci ba zan tsawaita ba sannan kuma sannan kuma wannan canjin kuɗi wasu daga cikin gwamnatin yanzu da kuma ƙasashen waje iyayen gijin waɗannan gwamnatoci namu tunda ai haka al'adar take duk gwamnatocin afirka suna da iyayen giji turawa wannan al'ada ba wai abin zargi ba ce haka take gudana su ma sun nuna cewa hakan akwai abin dubawa a ciki cewa wannan a yanzu a yanayin da muke ciki na kuncin tattalin arziki yin haka ɗin yana da matsala dalili kuwa a bangas jarida ta bangas ta oktoba 28 oktoba 28 shekara ta 2022 lokacin da aka ba da labarin canjin kuɗi ministan Kudi, ba ta da labari sai da abin da ya fito a sa kafafen abin nan yada labarai vanga ta ba da labari ta ce barely 48 hours after the governor of the central bank of nigeria godwin emefiele announced that the apex bank will redesign the country's currency december 15 Say ya the federal government friday disagreed with him hukumar najeriya ba ta yadda da wannan ba sai ce minister of finance budget and national planning who is own the policy minista ta tattalin arziki wacce ta ce ita ba san wannan dokar ka'idar policy din ba sai da abin da ta ce ta ce if implemented in a yanzu aka yi wannan doka the redesigning would potent great consequences for the nation and its economy zai iya haifar da akiba mummuna ga ƙasa da kuma economy nata ma'ana tattalin arzikinta haka ta ce saboda an kira ta majalisa kamar yadda jaridar da ta bayar da bayani cewa Zainabu commented on the policy in response to the question raised by Senator Obayemi Bamidele during the 23 budget defense. An je ne kare budget na kasa ita ta je karewa a matsayinta na minista. Sai aka kalubalance ta wani dan majalisa Bamidele akan wannan sai take shi yake cewa ko take cewa just two days after the announcement of the policy value of the naira to a US dollar has risen from 740 to 788 an samu hauhawar ma'ana eh, naira faduwar darajar ta ta faru saboda wannan ambatan abin nan su ta inda suka kalli wannan kenan a cikin jawabin sai ya ce ko ta ce i will however appeal to this committee to invite the cbn governor for required explanations as regards merits of the plan policy and rightness or otherwise of its implementation now ta ce a kirawo shugaban banki yi bayanin amfanin abin da hikimarta a cewa yanzu ake bukata a yi kaga wannan minista ce wanda karanci na wannan gwamnatin amma ta ce ita tana so a yi bayanin menene amfanin abin da ce an yi bayani na faɗa amma dai sun nuna damuwar cewa yana da illa world bank sun nuna damuwarsu kamar yadda Vangard newspaper ta kawo December 20, 2022. Jaridar Vangard ta kawo labari cewa the World Bank warns CBN on negative impact of Naira redesign on economy poor households. Tasiri akan tattalin arziki da talakawa. Suka ce the World Bank has wanted has warned that the time and short transition kaji ko time and short transition period to the redesign Naira notes will have a negative impact on economic activities and in particular the poorest households. Kaga abu suka ambata. Na mai timing yanzu a gaban nan akwai matsala yanayin da ake ciki na tattalin arziki. Sannan na biyu tasirinsa akan me? Akan gidajen talakawa, akan talakawa. Sannan kuma abubuwa da yawa da za iya ambata suna nan. kar mu manta kowace fa naira ɗaya fa da za a canja tunda ba mu muke buga kuɗin nan ba sai an biya ninki ba ninkin na wannan kuɗin in ka koma jaridar vanguard ta november 2021 november 4th november hudu ga watan november watan 11 shekara 2021 ta ba da labarin buga kuɗi da aka yi a Najeriya ta ce CBN babban bankin Najeriya spends 58.6 billion ya kashe kudi naira biliyan 58.6 naira nawa biliyan 58.6 to print don ta buga 2.5 biliyan naira biliyan biyu da dogo biyar amma ka ji abin da aka kashe masa kenan wannan yana da implication akan tattalin arziki duk wurin da za a buga ba ninkin ba ninkin din su za a nan kafin a buga wai menene hikimar wannan policy din in akwai illolin da aka ambata amma waɗannan illolin sun fi yawa to mu abin da muke cewa ranke daɗe ya gwamnati ki tausaya mana al'umman nan musamman mu a arewacin najeriya mun fi yawan talakawa mun duba index lissafin talauci a najeriya mun fi yawa a arewa in aka yi wannan za a cuce mu za a karya mu ƙauyawa talakawa za su shiga kakanika kayi a birane ma ga halin da muke ciki duk hankali ya tashi saboda me yanayin yadda abin ya zo yana da wahala kuma za a yi asara ba kaɗan ba ran litinin na je banki ban iya shiga ba dole na haƙura yau laraba na je banki na ce ina son kuɗi aka ce sai dai a baka tsoho na ce ya za a ban tsoho atm da aka sanya adadin kuɗin da aka bayar an kwashe saboda bai da yawa bankuna sun ce ba su akwai jaridu zan kawo sun ce ba su da sabon kuɗi a hannunsu saboda aka mun wayi gari yau muna yi kikaka dangane da bukatunmu na yau da kullum eh, kuɗin da za mu kashe muna tsoro kai ka karba. in mun kai banki nawa zan kai ilayi wane ne wane ne sauransu kuma an ce kwana biyar ya rage ko shida kuna tamani za mu iya samun yanzu dai ba a kawo mafi yawan bankuna ba su sabon kuɗi wannan ba karya ba mun je bankuna nan kai ba sabon kuɗi da aka ce za a canja naira dubu ɗari biyar ɗari biyu ba naira ɗari na ce in akwai a bani aka ce in yi haƙuri babu wallahi billahi lazi la ilaha illahu ba bani kuma yanzu haka zan zauna ba da ni yanzu misali iri na iri na nawa mutumin Najeriya miliyan 200 da doriya ake magana kuma duk suna mu'amala da kudaden mafi yawansu kenan muna kira ga ranke dade gwamnati don Allah ki hakuri ki ƙara lokaci an canja shi kenan mun yarda samina wa ɗana mun bi amma a ƙara mana lokaci domin lokacin da ake da shi ba zai isa a canja kuɗin da yake hannun mu ba sannan a wadatar da bankuna da wannan kuɗin sabon domin a fara rayuwa ta dawo cikin mutane domin rayuwa ta fara ja da baya an fara shiga kakanika yi eh an kirkiro hanyoyi da ake cewa zai taimaka amma har yanzu muna da yawa ba za su isa ba abinda muke bukata biyun nan ne ku kara mana lokaci waɗanda ake tunanin an yi don su wallahi ba zai shafe su mu talakawa mu zai shafa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 wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu mala Allah ya saka da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa a mizani kuma waɗanda aka yi kiran dan su Allah madaukakin sarki ya sa su ji kamar yadda muka faɗa muke nanatawa galibin waɗanda aka ce abin nan dan su aka yi cikin dalilan da malam ya karanto mana wanda jaridu suka farfaɗa? za ka samu su basu san ma ana yi ba idan ka ce don yan ta'adda a kwace kuɗi daga hannunsu ko kuɗin da suka kwata daga hannun mutane su zama asara to shin yan ta'addan za su daina ta'addanci ne ai yadda ka canja salo su ma canjawa za su a satin nan ake bani labari a jihar zamfara akwai wata karamar hukuma sunanta dan sadau na daga cikin ƙananan hukumomin da fitinar 'yan ta'adda ta fi damu a jihar zamfara wallahi sai suka ƙara ƙaini suka sake kama mutane kuma suka kafa sharaɗin sai da sabon kuɗi aka kaga su 'yan ta'addan ba su ma san me ake yi ba a wasu labaran da muke samu in ya tabbata su 'yan ta'addan daman galibin 'yan ta'addan nan kamar yadda masana suke faɗa kaso arba'in ne a cikin daji sittin suna cikin gari informant ɗinsu sun fi na cikin dajin yawa kuma sun fi illa kamar yadda dukkanin jami'an tsaro sun san wannan a ƙauyukanmu inda ake sai da abinci kasuwannin hatsi a 'yan kwanakin can da suka wuce an ce hatsi ya ɗauke a yadda wasu suke hasashe kuɗaɗen da suke hannun 'yan ta'addan da ne suka fito suka raba wa wakilansu da dillalansu suka saye musu abinci ai dole kuma sai an dawo an sai abincin kaga yanzu mu suka sake bari da mu tafi mu nemo sabon kuɗi kuma mu zo mu sake musu ciniki to ya kamata gwamnati ta kalli wannan lallai matsaloli sun fara faruwa game da wannan Allah kaɗai ya san adadin tambayoyin da na amsa game da yanzu kasuwanci na riba ya buɗe yanzu waɗanda suka samu sabon kuɗin ɗan kaɗan ɗin da aka buga sun shiga ƙauyuka suna siyar da shi da riba to kaga mu a wajen mu na matsayin mu na musulmi wannan kasuwanci irin sa haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace riba tana da zunubi kaso 70 da yan kai mafi kankantar ta fuskar muni shine mutum ya kwanta da uwarsa wanda kuma Allah yace duk wanda yake cin riba yaki yake da Allah abin nufi kashinsa ya bushe in aka bar mu da cinikin riba kadai ya isa ya jefa mu cikin bala'i na karayar arziki bisa ga alkawarin Allah yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat yunwa bayan wacce muke ciki za ta karu a da waɗanda ba su da kuɗi ne suke jin yunwa yanzu har mai ɗan kuɗin yunwa za ta shige shi domin kuɗin za su zama ne yayi ba za a karɓa ba rashin tsaro zai ƙaru. domin idan da talauci ne ya sa wasu suke ta'addanci wasu suna da ɗan dama-dama to yanzu su ma idan talaucin ya dake su za su shiga ina jin duk kun ga hoton wani saurayi ko clip ɗin wani saurayi da yake rantsuwa yake maimaitawa ya ce kuɗinsa da wahala ya same su dubu ɗari uku da hamsin su yake juyawa yake samun na abinci yanzu yau zuwansa banki na uku kenan ba a canja masa su ba to wallahi ya rantse da Allah in dai kudin nan lokaci ya cika aka ce sun zama yayi wallahi daji zai shiga ya ɗau bindiga wannan wanda ya faɗa kenan wallahi wanda ba su faɗa ba sun fi shi yawa kuma gwamnati ta fi musanin wannan rashin aikin yi dama ana fama da shi to kuma yanzu zai ƙaru abin da muka faɗa muka sha nanatawa galibin waɗanda za a yi wa dameji ƙananan 'yan kasuwa ne masu jarin miliyan goma miliyan ashirin in ta kuke miliyan talatin wanda za ka gaugau yawancin 'yan kasuwa masu miliyan talatin din nan a matsayin jari za ka samu mutum a sa akwai mutum biyar mutum goma suna cin abinci a wannan miliyan talatin din waɗannan mutane biyar ko goma da suke sa suna da mata suna da 'ya'ya to idan ka karya shi duka ka karya su kuma ba yadda za a yi banki mai miliyan ɗari ya zo mai miliyan talatin ya zo su saurare shi ba zai yi ba gwargwadon ƙarfin jarinka gwargwadon yadda za a fi baka kulawa in mai miliyan dubu ya je mai miliyan ɗari biyar ma kar ya matsa kuma idan masu wadata suka ga abin nan da gaske zai yiwu to za su rinka sakar wani kaso ne na kuɗinsu don su tsira da saura idan kana da miliyan ɗari za ka iya ba da miliyan ɗari biyu za ka iya ba da miliyan ashirin nan a canja maka tamanin domin da ka rasa dai ka gwanda wannan to a irin wannan lokacin ba za a rinka sauraron masu karamin karfi ba to da ka ga rashin aikin yi zai sake hauhawa a cikinmu to sannan kuma ka'ida ko a demokradiyya ana cewa majority carry the board al-ibratu bil ghalib ma'ana mafi yawa su ake lura da damuwoyinsu ba minority ba to waɗanda ƙila ita gwamnati take so ta yi wannan policy ɗin don su in ka kalli percentage ɗinsu akan sauran mutane su ne 'yan kaɗan wanda ka'ida ta addinin musulunci tana nuna mana cewa koyaushe maslaha amma ita ce ake ƙaddamarwa akan maslaha khasa da mutane da yawa su cutu gwanne ne kaɗan su cutu to amma a wannan abin da muke kallo za mu ga cewa mafi yawan su za su cutu ba 'yan kaɗan ba to babban abin da muke jin tsoro wanda la kaddara a irin wannan yanayi to ƙasa a shirye take da ta kama da wuta domin da masu kar karin magana suna cewa duka yau duka gobe me sa bakin auzini ta waye abubuwan da ake wa talakan Najeriya wallahi ɗaya bisa ɗarinsu an yi a wasu ƙasashe sun tashi kaf to da haka muna roƙon Allah muna magiya ga shugabanninmu dan Allah dan abin da ya rage mana na zaman lafiya ai mana tattalinsa kar a kai mu lokacin da mutane za su yi tarzoma hankali ya tashi fitina ta auku wanda ku kun fi mu sanin haɗari na abin da yake ƙarƙashin ƙasa na miyagu masu mummunan takiri ga wannan ƙasa na son su samu dama don su tashe ta daga aiki su tunzara talakawa.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 yau muna shida ga watan jumada tsani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma yake daidai da talatin ga watan wanda kuma muna cikin tafsirin surati ali imran wannan shine darasin mu na ashirin da uku cikin wannan eh, sura da muke kan tafsirin fadar Allah subhanahu wataala qul allahumma barik al-mulki akwai mahaifin adamu direba direban usman bin affan da allah ya masa rasuwa yau kimanin kwanaki goma sannan akwai ɗan uwa malam alaramma hassan sallar sautin sunna ya ta ɗan uwa dr ahmad abdu mai yaƙi. da ita ma a sanadiyar kuna da ruwan zafi ta rasu lahadi da ta gabata sannan akwai yaruwar uwar mala aminu sa'idu kademi ita ma makon da ya gabata allah ya mata rasuwa don haka duka waɗannan yi musu addu'a allah subhanahu wata'ala ya ji kansu allah ya musu rahama allah ya gafarta musu zanubansu allah ya karɓi kyawawan ayyukansu Allah ya haskaka musu makwancinsu Allah ya galwata musu kabarinsu Allah ya sanya aljannatul firdausi ita ce makomarsu Allah subhanahu wataala ya tashe su cikin mutane na gargaru annabawa da siddiqai da salihai Allah subhanahu wataala ya alkinta abinda suka bari Allah ya alkinta bayan su yan uwanmu da suka rasu maza da mata Allah ya ji kansu da rahama ya gafarta musu marasa lafiya a gida da asibiti Allah ya ba su lafiya ba su lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya Allah ya cika mana da imani baki daya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنظر نُعَمِّرْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ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 mamallakin mulki tu'til mulka man tasha kana bayar da mulki ga wanda kaga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha kana kuma kwace mulki daga wanda kaga dama wa tu'izzu man tasha kana kuma ɗaukaka wanda kaga dama wa tuzillu man tasha kana kuma kaskanta wanda kaga dama biya dukal khairu alkhairu duka ya tattara a hannunka innaka ala kulli shay'in qadir kai mai iko ne akan komai mun fara tafsirin wannan ayar satin da ya gabata Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya faɗa da babban murya cewa Allahumma malikal mulki ya Allah mamallakin mulki wanda dukkan wani mulki yana hannunsa shine mai cikakkiyar mulki mulkin da babu tawaya babu nakasa babu gazawa a cikinta mulki wanda yake mai dorewa na har abada ba mai yankewa ba don haka duk wani mulki na mai mulki to mulkin Allah ne da mai mulki da abin da yake mallaka da mulkin nashi duka na Allah ne saboda haka Allah shine malikal mulki duk wani wanda yake jin ya mallaki wani abu to da shi da abin da ya mallaka duka na Allah ne shine mamallakin su Allah ce tu'til mulka man tasha kana bayar da mulki ga wanda kaga dama ubangiji subhanahu wataala shike bada mulki ga wanda ya ga dama ya bawa ba dabarar mutum ce take sawa ya samu mulki ba ba sa ba ba hikimarsa ba ba iliminsa ba duk abin da zai yi takama da shi akwai wanda ya fi shi a cikin wannan abu. amma sai Allah ya tsallake wancan ya bashi kaga in karfi ne akwai wanda ya fi shi ƙarfi amma bai bashi ba shi sai ya bashi in ilimi ne akwai wanda ya fi shi ilimi in wayo ne da dabara akwai wanda ya fi shi in surkulle ne da makirci ma akwai wanda ya fi shi dole abin da zai takama ya ga cewa shi zai ba shi mulki to akwai wanda ya fi shi a wannan abin saboda haka Allah shi ne kawai mai bayarwa shi yasa ya ce man da sha'u wanda ka ga dama Allah subhanahu wataala yana ba da sa ga wanda ya ga dama ya bawa wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah yana ba da sa ga wanda ya ga dama da yawa daga cikin mutane suna fahimtar al-mashi'a da ma'anar al akwai bambanci a larabci da aqidanci tsakanin al-mashi'a da al almahabba al tana nufin soyayya almashi'a tana nufin kuma ganin dama sauraka Allah subhanahu wataala shi yake yin abin da ya ga dama kuma duk abin da yake wakana yana